السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا هدوء ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don ƙarƙin sunayen Nah. aikin Allah to shaitan kan gitto a tsakani sannan Allah ya sauƙaƙe wannan dai shi ne almutabadaru duk abin da ka san zai auku a yamu wurin nan to shaitan na kashi to shi kenan masu son wurin su kuma za su bari ya kuwa kulon na kan maimaita maka yin haƙuri ya haƙuri ya kan dafa dutse ya ji ba haushi har ma isha roma Allah sarki Ibrahim ya zala muka raba wata marmara sai a ciki ita malam wannan ne roman dutse sha sai dai kila shi ne roman dutse sai kan yi magana lokacin kaga kuma bai ga yana rike da duk abin da ke kara kallon shi kamar dan cari cari kuma yana wanda ke wannan shi ne duk mai neman a ya gagata shi to haka yake mun san dukkan su masu hankali ne mai neman kuɗi kaga Allah ya rufa min asiri ko na faɗi sana'a so yanzu kaga ba ku ne ba ba ku ba wada nan ba wallan na ce na ji abin da suke ne na dauko na buga misali a wurin sana'an mutum bai yadda ya yi faɗa alaji ba alaji ba ni ba kan kaji yaji ko ba kaji yaji ba sai ni ne ma da ji na je hajji amma wai ba a ce ni alaji sai kuma sai su tare da sun ce alaji sai ka ce kuma ala haka na kake ne ba shi suna ka ce ce mata alaji ni ma ga shi na alaji ah, ba za ka taɓa yadda auren sana'a da kwai fada ba ko karena kebangsaan agama yang lain itu walau kecil jika kuasa walau kecil jika awaki eh, walau kecil jika ini masan itu mana sana tak apa ambil sana abadina tempat apa kayak pada di kosong maka pada di kosong Kau mutum da yake shi ba wurin sa ne ba, sai zo ni kuma sai dinga faɗi da wani lokaci in kuka ji na faɗin magana ina faɗin magana ne don wai mai yi ya san ina sani. amma ba wai wannan faɗa shi ne maganin abubuwa ni don ɗauki matakin da gari muna da mutane a makaranta idan ka tajiri yau sai ibi shi tare shi lallaɓe shi ce masa ce wadda in makaranta muna wanda ke muhimmanci sosai Ina makaranta ta ashirin shi ma ya gama ba wai kai ka fashe daga cikin nan ka kai makarantar ka ba nema daga inda da ke da makarantar da wace ka yi su makarantar ka ba ya fi kyau ko da akwai kaza kai kaza amma da kai na daga ba da wani kin yi ta talaka ne da sauransu sai ya sauke shi a kafin ya gashi ya gashi ta zuwa sai sai an masa zuwa mutunci gajiya na faɗa muku wata ba ko da yaushe ne jan rarra mutum ya zo in an masa in ya zo shi na tsamman ya zo ya ga yan uwansa in ya mutum sallama yake ba in ga wani zai kai ai baka da hankali ne a san abin da kamata ba sai ce masa haka sai ce ta tabbata ɗaliban malam mahaukata nan kuna yin haka kukan yi haka ina sani amma masu yin hakan na bakku da Allah na yi imani duk wanda ya zo don Allah ko za ki ka yi nan ka rubu in yi kira shi zo a baka shawara ya ki dauka ce mawukaci ne kai duk ba komai kaga nabi ya ce nasara shi ya yi annabi har zon zon ake sawa ko ni ma nan jillala ya sun sha yin haka mutan kwanan nan da mai da sauransu kaga da kan da ce kai ma wurin nasu zaka je azzalimi ne wallahi masallacin an gina shi na kan kwaci zuwa ka je ya haka kai da nan sai a rubuta da muri sai a bashi karatu ko da haka na hada wurin killalai kuna son irin wannan tone-tone kowa na rikidan da bayan da to da kana nan mai ina magana ne na kwastoma wani lokaci na kan kai kullum na kan faɗi wanda ba su ci kamin ba wani lokaci an kira suna sai yau barin faɗi wanda yake kamin Allah ya saka haruna ko da mu'uzani ba a kaunarsa saboda kullum yana tare da yi zan ce masa je kai kaza je ne a ruwan sai har kaza zai bari yake malam abin da muke da gangan muke wallahi mun je za mu yi ciniki a kasuwa akan kwastoma ya zo ya yi irin wani kai ya zage shi ya zage ni aka shiga da mu aka raba ce ba wani tsaye ba kai ba A aka raba shi nan sai muka koma da muna son a yi cinikin muka koma jirgin muka sasanta shi wancan wanda ya zage ni na zage shi ke zage ya zage ni zai kai mahaukaci ne ka ke kai kuma ba ce a ka bi zan gama da ni kai mahaukaci ne ka ga kai kullum kana zuwa makaranta kullum kana dare da malam kullum kana jin qala Allah qala Rasulullahi sai ka daka sani mahaukaci da bana zuwa makaranta ai zan ka ne ba za ka karewa ba eh? sai ka ɗaka ta ne ni fa kaga ba na zuwa makaranta mana tare da malam mana tare da kaza illa Allah ya na san shi amma ni ban je na koyi addini da kuke koyo a wajen ba amma sai ka ɗaka ta ne mai fara wanda ne ya tabbatar min kai mahaukaci ne shi da aka dawo ce to yanzu ya za a yi yanzu ya za a yi ta sai muka shirya muka kirkin amma a gabana ina ga in a karfe shi a sassage shi ko magana da gaza to an fara ke yi a kai mutum makwaci yanzu ba ma na ga zane da wanda suka janyo da kuku ya hakuri komai na mutum zai gwada karfi a yi fada a masallaci a ana fada ne ka faɗa kan wuri yanzu um, wa ke zama a nan mafi yawa malam ba ban da shi mai rai yau practical ake yi sai su zafi ne malam uh, malam ya ibrahim da wanda suka mutu ke ibrahim daga cikin ko ba ya ga cikin kasan yi matsa ya matsa kamar gefe ne in ka biyo shi yana samun wuri yana matsawa yana matsa ya zo ban filan in ya zo ban filan na ya gure na yi masa wuri ana yi jaurin ya sa kura wasu su ciki shi zai na wuri ba ta kai ke kwashe kwashe koma shi gina sai ibrahim ya zan yi zo maimakon ce malam sai jori na ne yanzu karo ana makoci ne da girga su kulke na mota an zo a yi wuri na ne in ya tashi yi masa haka baba zai masa magana ba fa sai dai shuge shi da kafa haka ake yi sai sa kafa shuge shi ce hashin da wani ba ka da hankali kawai mutum zai zara ya suka zara kai zama kawai sai sa kafa shuge shi ce to ya zan ba duk da hankalin ku ba ku haka wani ayyukan ku ko kowa a sana'arsa a shagon wajen kwaso ka ba ta haka amma na wani ya rushe idan malamai ne ɗalibi ilai maimakon ya tsaya ya hukunta shi ta shi ta yi duk abin da za a gama sai ce masa fitar ba ne sai ba bashirar a tsaye sai na yi ne ma dalilin mafi yawanci na gidan sai na fito na jami'ai sai ya za a kai masa idan mahaukaci ne ba an san shi magana mai maganin ka ai an san shi bai da bai da hankali aka turo maka shi ka koya masa hankali kuma shi ke nan yi maka sai karama na tara su na ce musu a ruwan sanyi a lalama ɗaliban nan ba gaba musu da su ba na yadda kalabacin da ɗalibi akwai wanda zai taɓa yin magana an doke masu sana ce wallahi billahi billahi da zai la ilaha illa kuwa kai ma za ka shigo makarantar da zamu doke ta kai da ci kawai masu ba masu saka banza ba an gaya mata ba ta zo akan lokaci ne yasa ba za ta zo ba su malamin masu ba san mun yanka ba amma nake musu kun ga ɗaliban nan ba wanda muke gaba da su amma kai babu ƴaƴanka a ciki babu ƙannanka a ciki babu ƴan a ciki to ni duk ƴaƴana ne ina son su irin son da nake wa ƴaƴana ladabi a yi masu kowane irin ladabi amma ban da kora a jarabawa har da a yi wa mutum ladabi a kan takardarsa tun da takardar ake bauta ita ake so a cimma ake jarrabawa ta za ta yi ta irin da gwamnati sai sauran minti da ake shiga ya zai ce a da jiwa wani a ana son a taimaka ka sai sauran minti biyar ake shiga na gaya musu ba ɗaya ba ba biyu ba in na je ma ina zaune ɗin nan a can rabi na gaji tunda na dan wuta ina na fa fa kun na waje in na ji an ya kamfatar ne su kai ba a jarraba ke masu da dubi ba ba su yi jarraba da jarraba shi amma su kai suka gama to wannan ta muke da mu da su to amma abin da nake tara kullum daban wannan daban wannan daban wannan daban karabu da ne magana zugawa ma duk abu da zaka buga kai da aka buga ka kai ne maukaci da ka dauka dama kana so ne kana so ka zo abin da ya kawo ka kace mai mutunci to shi kenan sai ka samu ake ma gasar mutunci da suke kaga sai kwa mun abin da kake so ka ɗauka a waya sai ka ɗauka a waya akwai dattijo a nan idan da dai aka wa yaro sai dauko waya ya dauka ya tura duniya yana nan lecturer ne ma haƙƙin mutu ba zan manta ba ya ɗauka a waya ya turawa ya daga kira sunan su yanzu ina sani ina faɗi ne kawai wannan Kin Allah daga wannan ma ban a haɗi na ba na tsaya haka na daina faɗi ni ba ina faɗi ne ba don da yi ya bari hmm. ba na faɗi ne don ya bari ba ni dai almuhimmu kusan na sani kuna ya ci gaba duk wanda ya faɗa a masallaci ba Allah yake biyo duk wanda ya faɗa a masallaci ba Allah yake biyo ko yara in ka za ku ga suna ba da wani abin mamaki abin da zai sai ce maka ya ce mace bari mu fita waje amma tsoho da furfura sai ce zai ganga cikin masallaci dan Allah ya daidai alai bature ya ba a fi shangali kenan yaro da yaro in ka ta kawo su bari da so ka gane kuranka ni wani lokaci ina dariya na kan ce musu kinto kuma in kun kusa da kai ka same shi hmm. shi ke nan da shi an gama tsofaffi ke haka kaga tsofaffi na suna da manufa duk shekarunka duk mukami da ka rike duk wane ne da kake ciki in ka shigo masallaci daban ne duk yadda za su haka na ba sai da sauri ishi kaban ga kada jiki ka ko aka ka shigo ya ne maka na ce maka ai ka ga da yake Allah ke ne bai ji shi ba an ya shiga ya yi haka kai na ya matse ya masu biyu ne suke rage haka da shi zuwa hayo idan zuwa ya taso ya ya samu farko ba ci kowa ba wani kan wani to shi ma zai samu wuri shi ma zai tsalle da kan wani shi ma zai samu sabon ko ta to dun na da maki ta gini wayannan haka da haka da jikin nan naki yin yin kilo mallam mustafa da kana fara gibi ta kanka ke ba ko ba da jaran Allah ya shiga take yi jirgice yi haka a ba dai ga hukumar da ya tare da ko har sa jira ba ke lafa za ka ka sale da kake ci malam ya saka yi wani wula da shi ina nan na jira ta ba ba sai ma yi daɗa ma zuwa ga shi nan ta san ya daina zuwa ba ya faki dole ta tambaye ya dawo sannan masa kasa kasa a nan sai ka zo ka zauna kana da ƙili da ba mutane ko Kana inda wani ne da ya tafi yin da yake yana na kin mutunci malam bai ta kowa zai zo ga mai abin daga dama amma ne na yi zai ce mutunci na a tsakanin kaya na tsakanin cikoji ma bai faɗi ba ranar ka zo da dinga masa gori littafin sallah bai da shi wanda mai kun kasa ka haɓa wasu gari shi da ita ba wai maganin goron sallah ba wannan ma da fasin kyale ko ko in ji shi ina nan zuwa ya daga baya da rago ba tsoro ne ba mutum shan mugin gimin doyon ba su ba nama ma dawo abin da za a a ci tare da bai ji haushi ba sarkar kai da kuke mu'amala ne a tsakanin ku dole ku mu'amala haka ba ka ga Allah tabaraka wa ta'ala alama. yana magana yana magana tsakanin su da halittu yana magana tsakanin su da halittu to in ya tashi daga yana magana tsakanin halittu da halittu su bai kamata ta ba amma ya ce wa halittu musulmi yana da haƙƙi a kan musulmi bi kawo haƙoƙin ya kawo mai halittu idan ka ce ta wannan haƙƙi kamar ka ce Allah ko da babu komai na hohi da ake yi sun kai a yadda in ba sai mutum yana da manufa ba in ko yana da wata manufa ne yana yi abu sa manufa Allah ka gan shi kai kuma da aka ci maka mutunci ka kama hanya ka tafi dama ba Allah kake ne ni ka zo saboda ni ka jira abin da zuwa baki an gane wani aika zuwa wanda shiga tsakanin da wani ne na ji daɗin wannan magana da na yau yau za ta ake abin buga misali lokacin ban ma san buga misali da ke wannan magana ne tsakanin ya Allah sai ga shi yanzu ya zama yin kwalliya ina za ka guda zuciya zuciya an ce Muhammadu rasulullah wallazi na ma'ahu kuma ba ko ko sai ku ga zama a shidda ubai na ku kai kan ta ce. Ruha alal alkufari to ruhama wa alal kufari nan in aka fi can kaje kasa bukutun a gaban annabi yana ce ran ka dare kaza kaza sa kaza kaza sa kaza kaza sa kaza kaza amma masallaci da gudura da komai ba abin da ya dame ka da wasu kafa za ka saka dole akwai wani yanzu kamar kira ko mashi duk mu'amala yadda kake fita ina kallo jikin da yadda kake shigowa ina kallo ina son yi littafi ya san da rai sai kuna shigarwa wani yanzu ba ka ce wani shigar da kai ba an kaga mun yi faɗa da ni da kai in tashi zai sa wani za ta shi in ya shafa wani daga can haka bai rikuwa sai kamar tashin buga misali alaji ba wani alaji ba zai iya ba zai iya yawan misalin yadda yake daga nan yadda ka ke haɗu wani to ba zai iya ba zai iya wasu shi ko wancan ba ba haka fa alaji mutum da zai rikuwa littafin ba wajen kafa in ya tashi an ba yake kafan kafafar da lahiya lau ba iri ta kawo za ka iya ɗaga ta gaba ta yamma ka ɗaga kana da shi da ta kafa kafa kaga da kai sai haka da wasu kun gane me ke nan a shiga wani hanya haka da ko gwamnan kaduna ba zai haka wasu lafiya in ya kafa zai sa ba wai a. jiki ka da ita haka ba ido ka ba kakko ɗauka duka na ke nufi amma ka ɗauka ka ba damu kafa aka eh, zai sa ba wai ya doke ka da ita ba a shore ka da ita in kawai ka kallon idan lafon gaba shi kuma kaga kana da matsayi irinka zan za a shure ka da kafa sannan a ce ka tashi baka isa ma a yi maka magana ba a ce ka ɗaga ido ka gan shi bayan Allah sai ka ga sun maka sun bashi da ke Allah sun ke zuciya ta yana sata da irin kuma su haƙuri Allah na kallon mu a nan nake sanin na ba a fadanci a gaba a ce ga ta maza to ba wannan ne wanda ke gani a wannan da ya san a zauna lafiya na shi ne masoyi shi ne masoyi na duk ne san a zauna lafiya a nan a bi doka shi ne masoyi na maki na shi ne yanzu ba akwai wata mata nan ba ita ba wanda ya isa ake sa mana ba wanda ya isa tana da ɗaurin gindin a lashe mana suna cikin shara ta ta ko ruwa abokai da ta samu wata tsohuwa ta wasa ina iya gaya muku sunanta da sunan tsohon da aka wasa wa ina jin ku ta ebo ruwa a kai ɗin banza sai ɗin gobe ta ɗiba ta kwara mata ta ruga da gudu ta sake afko bokiti ta kwara mata ta sake ruga da wasu sake bokiti ta kwara mata ta rage ta suna da mai ɗaure mata gindi ko lafiyar ka abu na da ɗauka nauyin da zai ta sake yi sai yi kuma ban san wannan ba sannan ita ma tana zuwa masa ido kamar na Aliyu bin Abi Talib na batun. ta sake yunkurowa wuce da ita samu wata ta zata wallahi shi ta ce sai na babban lahi sai ta zata ce malam wuri ka nake zuwa karatu ba wurin ta nake zuwa ba idan ta danno gudu kofa ne nake kauce ba ta shigo idan za ka kusa ba ta san ina ga ba sai ta fanda sannan kuma ta jiyo ta rage uwa ta da uwa ba ba yarinya ce ba sai ce to ba ko kirni ke wannan ne kirni ke wannan ke shi ke nan za ku sai na kira wa lauya abdul ya ce ga wannan gabatan min da ita kotu ya ce kafin kotu bari mu je mu zauna ya kira wa ta zauna ya kira wannan ta zauna ya karanta mata wa ina laifuka ta ce ta yi sai ce ta yanzu mai bige so zan ba za a baki a kan wannan ba kina so ne ya kike so me kike so a kunta ne duk abin da ka da ne duk hukuncin da aka san ya yi shi zai so masallaci ya yanke hukunci daga yau ya sake saka masallaci yanzu zan rubuta wannan takarda zan ba DCO zan ba wa kwamishinan yan sanda zan ba wa shugaban DSS zan bawa zan bawa daga yau in ta tafi ko aka sake ganin fito za a ɗauki matakin da ya tashi shi kenan aka tashi aka aka abin na yi shi ba shi kayan ta tafi shi wanda suke cikin tsammanin zai shi ɗaure mata jiki ba shi kowa ba ta fi yadda da baya ta gare lallai wannan magana da gaske ne ya tuma ko kuma kuri ban ba ta ba yi haƙuri abin ta ke yi har ka masa ita ko ta gaba shi ba ta gaba shi ta yi ba daga sai daga baya kuma wani yanzu ta yi na dama ta da ce da ta mamma wannan ai ko a lahira sai dai in ganki a gaban manzon Allah ne ma na wuri kuna ta samu alhaji ibrahim da ya ce a'a sai ta samu abu sufiyan abu sufiyan ya zai tare da ke malam ka musamman ka ba ka san yadda aka yi ita ta zo ta same ka gaji na ta ne ka ji abin da ta yi ba ina zo ka cire bakin ka kawai ni da kai ba ta sai sai na yi maka bayani sai ka san ba zan bata ka abin da ba to ko wannan tare da gashi kana yi kana yi kana yi kana yi ran da Allah ya kawo ƙarshe zai mu amma ba na son wadon ba abin da za ka tun da dai ba iya karya addinin musulunci farko ruwan sa ba tsofaffi ba su iya karya ba yara ba za su iya karyawa ba wani daga waje bai iya karwa ba ɗan cikin gida ba zai iya karyawa ba daga Allah tun da ta tafi din nan an zauna lafiya banda ina tare ta fami ta tare kan sanda ta zan tage su kai doke doke ta ce alkarkawi ce wace irin ba ka ke a mata duka aiki ne na an kashi ma za ka sai a kika wata wannan irin ko kila ko wanda zai je karbe ta a kai ta ta karkama a gaja fa kofa abin da zai je mata da zau sai ka ɗauke ta ka kai ta gidan ka ka ɗauke ta ka kai ta makarantar ta za ka iya magani ne za ka yi a tarbiyyar amma ni ka fi ƙarfi ba zai iya tarbiyyar ba kuma ko likita a santa an kawo maka idan da fi karfin kamar yake cewa ya eh, ba za su ba ce ka ce za ta yi ya wuce ka ce masa aure yadda ta bi wuri kaza samu tafawa da kaza ya kware akan wannan lamarin amma ya fi karfi to ne ma ta fi karfi zan iya zama zai ba. ba mun taru ne ban mai abin da ake za ka zo akwai jahilai wanda ba su sani ba su a wurin su kawai duk inda suka shiga so suna da yin sa suna da kumburi ba a masallaci ba ni ma an an fita daga masallaci zan bi ka amma ba nan nan akwai zaman da nake saboda shi a waje kuwa algarkawi ka gani sai mai hulɗa da kai in ka zage ne mashi kenan na son rama rama in ba da ni a rama mun kyale ka an ga mu muna dambe in kana iya rabawa ka raba amma ba ka mamadu ba za mu dambe da wuri da za mu faɗa sa ibi shi da ƙarfi da kayan wai da ƙarfi da jiki ne kawai na ba sar da shi na yi haka sai daga gaishe raba tubbance ka ko kulki ka kwala masa ba ka ne a guri su kuma ce ba ka kyauta ba dalilin rashin kyauta kai ka zo ka sami shi a ko da ka kasa gaskiya ba ka da shi ji a hankali in abin ya ji maka shi kotu. shi kenan duk kowa ta ce take da ke mata ya san tana kallo akan katakon wani ya nauka ya ji suka tago da za da wani ma kila yana neman har yanzu ba ka wani mai wanke wani damari yadda za ka oho ya ci wanke wani damari a cikin masallaci masallacin ma kare duk suna ya fahimce maka gawa kila yanzu da zan canka maka na nace maka wani ne da wani ne to Allah ka su alherin duniya da lahira ka nuna mana gaskiya ka taimake mu yadda za mu yi ta ka nuna mana kariya ka nuna mana yadda za mu yi ta wannan jan hankalin mutane yadda za ka ba bata ma kasuwa bata maka ofis bata ma kaza to ne ma ka sa ka na ofis ne ka taba nan idan ka yi faɗa da mutum ka zage mutum kai mai mutum ba shi kira gaba ni kira ka yi haƙuri da shi ka taɓo magana da kawo ban ce magana ka ɗauka ka kai wa Adamu ba ban ce ka ɗauka ka kai wa ba irin wannan magana da ko ka kawo min da ni ke da abun da wani shi ke yanzu za mu je karatu wa bayyana anna sirafa khalqihi عن التفكر في هذا والاعتبار به مما يستوجب التساؤل والعجب a kun ga aya ne yake magana ko ya ta malakum la tarjuna wa qara wa qad khalaqakum ya kamata ku ko ne ne isa ba koma Allah sai ya sa ne ku ba so ba isa ba ku kullu duniya ku ka sa malakum shin wai shi kuna da wanda zai fitar da ku za su haka banda Allah wa bayyana annan sirafa kalkihi juyewan su, ko menene juyawa sunan shi yan sama ko kai kai da halittu ka ne yan sirafa kalkihi halitta fakuri daga tuntun kame fi hada wal bari bihi da la'akari wannan lahira sa na mimma ya sauji buta sa'ulu abu ne da za a tambaya malaku ayyuhan nan ayyuka ne ku wala ajaba mamakin ku wai ku tuku na suwaye ne ne ku in ka je ka karanto duk abin da ka karanto ba mamaki wani na zaune a gida wallahi ya karanta mutum ka karanto da ya mafi ka basira yanzu in kana wasa ka kalli yan siyasa ne sai kasance masu soke zafi jahilai ne bai ke akwai duk wani bai ke karatu da rubutu bai ke ma wallahi wani ya kai zaɓe aka zama aka kada gudun na je na zama ya da lissafa laifi goma gawaya na wannan zaɓen ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba ya rubuta a wannan zaɓen ba a yi kaza ba ya kaza ba ya rubuta a wannan zaɓen bai za su yi kaza ya rubuta a wannan kaza an yi kaza ya rubuta haka yadda ya lissafa laifi goma ije maka ko ije maka su a koto a matsayin zaɓen bai yi ba kuma ɗan talakin nan ko rubutu da karatu bai yi ba wallahi ma na sai dai shabi kuma aka soke zaɓen ka sake kuma suka ci shi ba muna kallon wanda ake yi ba to mu wurin addini gaskiya ake gaskiya ake sai ko ni bawan Allah shi karo haka yake to za mu tattauna kan duk wanda ba aya ba ba hadisi ba ta kawo mana muna bukatar abin da za mu yi lokaci guda mu gama sai yake to shi ke na koyi abun ku ni na ɗauka irin na siya a rafi ka kawo abu a tattauna wannan ya ce wannan ya ce na ɗauka shi ka tun da yake haka ni ba ni da aya ba ni da hadisi a cikin ba wallahi na koyi baya Sai abin da kuka zarta a ƙarshe na goyi baya rabbi na ɓaure yana da shaɗin yi. ni da na ɗauka faɗin ba na ne za a yi to amma tun da ba haka ne ba ni ba ni da su ba ni da aya ba ni da hadisi da na karanta don irin wannan hakan wanda min gara ibi son ihi wa haja ibi kudratihi daga cikin abubuwan ban mamaki ko abubuwan haushin abubuwan ban mamaki halittarsa da abun mai ajaibi ba za ta na kalafin insa ɗauke mutum na tsofaffi ilal alaƙa hmm? mani ko ta misali mutum bai san mani ba mai abu ne mai kamata maki yadda wannan mani ya shi a dunkwale ina nan ina nan ina nan ina nan sai da ya juye ya koma gida-gida. shi ba wanda isa baki ya ciki aiki ne na Allah to kaga Allah na da ban mamaki jama'a yadda ke san buga ku ta Na da dace ku ji tsoron Allah ji tsoron Allah Allah ji kamalan umar malan umar nawa wai y'a yara suna ce masa wani suna a kai ba su yi wani Allah na mai ran nan da wani musu ran gashi ne ake cewa makaranta nawa aka kafa ta wafe nawa ta kafa ta wafe ba zan manta wannan maganar ba bai na jama'a ya faɗi ta ake ce da ya da wannan makarantar ta gagara na rasa abin da zan ce masu ce to ai wannan ba ta kai makaranta ba da ta yi kai makaranta da sun fasa ta in ka mata dila mata to a na san ashe ana shirin fasaha to ai san ta kuna ganin masu shirin fasaha kai an yi a faɗan gaggawa ba ta gagara ko ɗauke ba ta gagara a yi haƙuri ba ta gagara ba amma asalin ta bi ta muke yi abubuwan da ka karanta ne ma na karanta dole Allah ko na fi ka fahimta ko ko menene ka zo mu karanta da sai dai ana kakkada mu da wata kungiya ce da ta zo za ta kabu ta karfi a jihar kaduna za ta karbi mulki ko ta karfi siyasa ba ita ba ce ba inda ka ɗauki ta ba haka take ba ita kawai an shirya ne faɗakar da al'umman mazan Allah mazan su da mata wanda bai da inda yake zuwa karatu ya zo nan mu zauna ko ban na tsare ka da ka je ka alaka na raba ka da sauraron mm, muryan Amerika muryan BBC kai nake nuna ce na fara!" saboda kan nan akwai ban mamaki lamarin Allah da inda in kuka duba wannan za ku fariyo in dai zuciyar ku da gaske kuke za ku fariyo za ku zo ku Allah amma na san halin jama'a aya ka in za ka wani kana karanta mutum aya zuwa magariba idan ya saba da ra'ayinsa sai ka ji nake ma babu da kawai faɗi shi ne na san wannan Ina ɗaya daga cikin abin da ke ba na shiga su ba ku da na janar shiga su akwai abubuwan da na gani ga mutane in kuka matsanin kwarakwarai ne kuma su faɗa da juna ko misali misali da ce ce ce ga ba su ga Suleiman kake, ta kaske a gare ke ke kun ga kan kai ne kashi wallahi ko gani kashi kwarakwarai kwarakwarai ba san iya ba haka ga abakar gumi Allah ta'ala ji kansa ya zauna a gaban ba fa yana kuka da hawaye a fesun ruwa Wani zan iya suhun ta su algarkawi daga garkon rage suhun ta su ba zai iya ba amma to ci gaba zan iya suhun ta ku ba to ku bar min waɗanda ke nan gaya musu abin da ke a cikin zuciya ta karanta da su la'allar sun ce min wai suna fa'idanta. kawai kuna kuma wanda karatu zo tafi wanda aka ce muku zo ku zauna kusa da shi in ya kuskure ku ji da kana shi akwai ban mamaki ku wanda suke rasu kun zo da gaske kun zo ku yi karatu kun zo ne akwai abin da kuke fa'idarta abin da nake yan hankalin ku ku lura ku gani ce kai Allah da iko shi mani ya juyar da shi ya koma alaka kai akwai magana wa min al-alaqati mani yana alaka gashi ya juya ya tashi ya koma ilal mubqa ya koma tsoka wannan allah da gaske ne wannan allah akwai magana a gabanmu akwai magana ya zuwa ƙarshe ma'a annahu lam ya shukka batsana umri ba a faɗa ga cikin ba shi wannan yanzu za ka ga ainihin su shafi suna tsotson jini ka ga sun sa masa wani abu ya koma bulu bulu ya koma kaza sun ji balbalashi, sun ji balbalashi su tafi su ce kaza su ce kaza daga nan ma abin da balbalar da suke gaba gaba su bari su kowace su ke tafi su ke tafi ba ba ka abin da za a baka masa kamuku amma shi wannan mani ba a diga masa komai ba shi mani labari ma ake ba mu ko kai da ka tsara da matakka ciki ya shiga baka san yadda ake ba kai dai ka san maniyinka ya fito ya haɗe da maniyinka ka je ya aka yi a ciki mai aka je aka ɗiga mai aka ɗiga mai aka ɗiga ya canza ya zama abun da ya zamo ya sake komawa ya komawa ba ka sani ba amma dai kafin ciki ne na Allah la da li halin lam yashqa na umrihi bal huwa mustanziba ko mustatiru bi salati zulumati ma'ana babu wata halitta babu wani abu da ya shiga cikin nan ya kai ga wannan mani hasali mani ma yana rufe da rufe uku an rufe shi rufe uku a cikin za a shiga Ka haɗuri uku an tsabo yanzu ko da irin ruwan sha an kaji don ruwan shan da ka buɗe yi ta a kafa tsawon liƙe shi ne an hmm? ka ɗauko wannan fiye wata na roban nan sai ka mane sun na sani ya zaɓa man ka san an toshe shi na ka da wani bai shi don mani tsaron da aka ba shi ya fi tsaron da aka ba wa tsohon wata shi rufi ɗaya ne mustafilun bi salasi zulumati Wani yazulma cikin hannu, farko dai maje zai na cikin ciki, wa zulma farrashi ne. A can cikin akwai mahaifa, mahina na cikin cikin mahaifar. Wa zulma talma shi ba, akwai wata riga. Haka an zai zo duniya, ko na dabba muna gani, an ni riga ya ke zuwa duniya, uwar hannu. ba kafa ba menene sai Allah ya cire masa kyakkyanin wannan abun sai ta sa bakin ta kada ba lashe ta kama rigar ta ya haga ka ci ta ya haga ka lashe ta lashe kila wani daɗi kike masa hatta ma ya kare ta tana ta kako abin zai tsoro hmm? yan gwaye ne in ka sa hannun kamiya ka sha miya ka dinga tsoron hannu akwai miyar da sun ka fara tsoro mala sai ka sake ga shi fa ba komai amma ka dan so zaka ji dan zaki zaki sai ka sake roba han koyi lallai je ga mai mun yi dan harbi kadan wannan ko ne tsuntsu da lallai da gaje ce wannan tsuntsu mana an an yi biya da shi yaro sai ya kusa ya tsike a ruwa saboda dadin sa ya sa ya yi tsawata ya tsawata kuma ba ku komai to haka kaga Allah hore akwai yana kaga tana ce ita na fi ganin mun fi kiwon kawai da mana ga take yi ta ta haka kawai ta kalli san ta eh, da ta ta Allah abu isan ya maka san shi ka zo sai kana jin daɗi a shi biyan bukata kake wa wani ba wanda isa ba shi a cikin wani ya tsoma hannunsa a cikin nan duk wannan kara kai nan da ake zuwa a asibiti ba abin da suke a ciki almon ɗauye wanda suke rufe halal alal jami'i kowanne su ya liƙe ذلك في قوله عز وجل كو جل وعلا يخلقكم من بطونكم محاتكم haka Allah yanzu duk girma duk wannan furfuro duk wannan menene shi ma can aka halitto shi a cikin mama ba shi ma yana da uwa ka dubo kanka a to ni ma haka yanzu haka aka halitta da cikin uwata amma in farko ta yi sai waye dan aka halitta ku cikin cikin cikin ku, kowa har shugaban ƙasa. halkar ba da halki subhanallah halittawa bayan halittawa fi zulumatin salasi zalikum Allah rabbukum wannan shi ne mahalicin ku tabaraka wa ta'ala lahul mulku wannan mulki nashi ba wani mai mulki ba wanda yake da ikon wani abu kowa haka izo duniya bai zo da komai ba habba shi ke haka yake aihuwar uwarsa komai bai zo da shi ba duk abin da kaga tare da gina aka bashi wani dan bille a nan aka yi masa wani kuni a huda a nan aka yi masa wani ne ne duk a nan aka yi masa ballan sana riga a kallon da sana aka sai masa tsangata ƙasa sai da goma wani ma ba za a sa masa ba sai tarkata a yanzu ظلمات ثلاث ذلكم Zalikumullahu Rabbi. jama'a wannan fa shi ne ubangijinku shi ne maliki yana sane da ku ya shi ke ba ku umarni shi ke ba ku tsare ku bi Kin ka ce ka wannan tsarin magana ka yi ka koma kai na dama wallahi ba ka fi wannan allah ba duk abin da kake ji an koya maka za ka yi amfani da shi an karantar da kai shi an nuna maka ga usulobin da za ka yi ne dai ba zan hana maka aiki ba amma ka yi ka dinga sanin ko me kake yi yan uwanka da aka tura wajen wa'ancan ba haka suke malaman kai an tsoro kana wancan su kuma an tura sai inda su je ka gari ba haka suke malaman ba hatta in suka gano haɗari da zuwa suna jiran malaman su akwai hadari kaza ko ya a akwai haɗari kaza ko ya saba dole za ka yi wani to ai ko in an faɗa muku sai ku je ku faɗi sunan mutum an faɗi sunan ka ba ko alama ban yi alama da za a gane ka ba ذلكم الله ربكم wannan ba ku shi ne ubangijinku lahul mulku shi ke da mulki kowa haka ya zo bai da komai la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaske a kan yakin canza sai Allah fa'anna tasarrafu wato ya ake ne aka ɗauke muku hankali daga Allah har ku ta ma akwai Allah har ku ci gaba da amfani da hawan wallahi da na ɗauka ainihin ana gane me hawa na ɗauka mun yi maganin hawa mu ne muka karanta rawdatul ukala da hankali da hawa wuri da su duk abin da ka yi. a ainihin eh, misali a ce maka in ka in ka meme yake da ka aya ka hadisi yadda za ka yi to fomulan da aka ba a ramfal ofala shi ne ka saba abin da kake so shi ne maganin ta kawai ita ce fomula ko ɗanta ne ko matarka ko wani ɗalibin ko wani ka saba wa abin da ke zuwa har ka ji wannan abun ka a aya da zaka kuce da ita ba ka samu ba ka nemi hadisin da za zaka kuce da ita ba ka samu ba ka nemi abin da ka ba ta sai ka tashi shi ne daidai amma ka ba ka duba abin da kake ganin haka yake ba ka je ka yi shi ba aya ba hadisi ba idan Allah ya faɗi ko kana sa, ko ba ran ka bi idan manzon Allah ya faɗi ya dace da zuciya ka dace da zuciya ka ba ai ka tashi shi da daidai فتأمل معنى قوله فأنا تصرفوا أي عن هذه العجائب daga wa'annan abubuwan ban mamakin nan tana da hankali shekarar kasashe ko hamsin ko arba'in ko har ɗan talatin bai kamata ya yi wa nan ba ya kamata ko yan talatin an bai da zikin ku kwallon ta'ala yana wallazi ya sauwiro kun fil arhar abinda za mu yi nan za mu tsaya kwallon ta'ala tunda shi dai karan kansa duk da rubutu-rubutu ne na dangane a yakan bangus ba abu da kuma akwai full stop a wurin domin ba mu karanta mu gama tafsiri ne matsala ba ne muka fahimta ya matsala na akwai daga bayan